Ranke dade ai sai ki huce. A shaida maka Alhaji Mamman Shata. Saboda abin da yake To, to amma ina da magana. To, ai gwanda ka magana. Ina so a faɗa Mamman Shata. A shaida maka Alhaji Mamman Shata wannan shine wanda zai rike gidan. Wato ni da yake mai gida. Shi oh, haka rike gidan ne ko? To, to in ce kada kake mai gida. Yawwa, hajji. To, shi da yake mai gida. Yar goto tafiya. Yace Haji ya dai ta yi tafiya. To lokacin da kuma har ta dawo. Lokacin da ta tafi magana ta dawo ba a samu an maganta ba yawwa to masu tun da yake yanzu hajiya ta dawo tun da yake ta dawo shikenan sai alhaji ta ci gaba da kashi a to ai akan zaɓe ake ku za ku ba jama'a dama eh, eh. kana ji ko na'am wato a gaya baki duk da suka zo gidan nan to baki duk da kuka zo gidan nan da mace da mace da namiji da yaro da yaro da babba wanda duk Allah ya kawo shi gidan wanda duk Allah ya kawo shi ga alhaji mamman shata ya ga alhaji mamman shata ya zo ya zauna ya bude littafi kuma ya fa bude littafi sai ka zabi warkar da kake so ka mika mishi to da shike haka ne bari aje je wurin rabiu haris mai aiba ne shugaban kulab don su ne baki wace waka kake so faɗi faɗi har zumunci eh? da son ka kula da kai waka oh to son kai ne ba laifi toron kai daɗe shi dai shugaban kulab ya ce sa da zumunci zaɓi son ka kulab na can sabon garin zaria wanda yake ma shugabanci wai ita yake so a yi mawaƙa an zai samu shiga sada zumunci zaɓi sanka sada zumunci zaɓi sanka sada zumunci zaɓi sanka zumunci malam shi kake so sada zumunci zafi sanka komi sha ta mai kiɗan nan sada zumuncin nan nike so wane sada zumunci zafi sanka ni ma za ni zafi sanka kun san dai mu aka zaɓa ni ma zani zaɓi sanka. Domin sada zumunci zaɓi sanka. Ga mata nan yara yara duk da samari yan kanana a sada zumunci zaɓi sanka. Sada zumunci sanka. da zumunci zab'i sanka. Sada zumunci zab'i sanka. Gama sada zumunci zab'i sanka. Mhm. Sada zumunci zaɓi sanka. Nazariya ne koko kunan nan ne sada zumuncin zab'i sanka. Sada zumunci zab'i sanka. Nan sun ce zazzaucen ya kusa. Nazariya ne. Kun je nazariya ne fa ba nan nan ba. Sada zumunci zab'i sanka. To ku shi goma mai tare. Idan kula Musa ɗan Sokoto. Na zare ne fa ba na nan ba ku ku shigo ma mai tare. Haka yake. Mai sada zumunci zaɓi sanka. Sada zumunci zaɓi sanka. A ‘yan yaran nan gani gaku. Sada zumunci zaɓi sanka. Kamu a sada zumunci zaɓi sanka. Shugaban ƙungiya shugaban Rabiu Haris. sada zuma an jummai mai ayaba an jummai mai da kamin turawa an haɗa jummai na yaba mai a sada zumunci zaɓi sanka janar sakatare an haɗa jummai na yaba mai a sada zumunci zaɓi sanka sada zumunci roga mu a sada zumunci zaɓi sanka sada zumunci zaɓi sanka mu sada zumuncin nan muke so sada zumunci zaɓi Yan kanjari da raba aiki duk da yan kungiyar ne. Da raba aiki na ba ma ce sada zumunci. Sanka. Na ga tana sauraro ai ka fito. Yanzu ni ni ina zaɓi sanka. Sada zumunci zaɓi sanka. Sada zumunci zaɓi sanka. Sada zumunci. Lawa ta Ibrahim Amadu. Yaro yan kai dan kulam ne sada zumunci nan kake so. Sada zumunci. ya ne in da zumunci nan na zaɓa in kwani da zumunci nan na zaɓa Uba kiri ne ce a baka aska ce. cewa uba ni na yaba Ya gode. cewa masa sada zumunci. Zaɓi sanka. Sada zumunci zaɓi sanka. Ga kyauta na.